famille et à tout le monde, à tout le peuple malien surtout. Que... This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau. <coughs> Talata 24 ga watan Disamba 2025 da fatan kuna bukukuwan Kirsimeti cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan yadda al'ummar Fulani ke shan tsangwama a wasu wurare na ƙasar. Talata yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba ke gabatarwa amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indonesia da ke arewacin Gaza. Kuma da yawa daga cikin majinyata wasu daga cikinsu da kafa sun isa wani asibiti mai nisan kilomitoci a birnin Gaza in ji ma'aikatar lafiya ta yankin a ranar Talata. Asibitin Indonesia na ɗaya daga cikin wasu ƙananan asibitocin da suka rage a Gaza a gefen arewacinta wanda ke fuskantar matsin lamba na sojin isra'ila kusan watanni uku isra'ila ta ce farmakin da take kaiwa a kusa da wasu ƙauyuka uku na arewacin gaza da ke kewaye da asibitin yana auna mayakan hamas amma falastina na zargin isra'ila da ƙoƙarin kwatar wani yanki ta hanyar rage yawan jama'a arewacin gaza isra'ila ta musanta wannan zargi a yayin da ƙungiyar hayar tahrir al-sham ke ƙara ƙarfafa iko a ƙasar siriya bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad da dama daga cikin al'ummar ƙasar siriya na fargabar tasirin ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi a cikin ƙungiyar ƙungiyar sts da amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta zama mai mulkin ƙasar siriya bayan kifar da gwamnatin asar a ranar 8 ga watan disamba bayan farmakin da 'yan tawaye suka kwashe kwanaki goma sha ɗaya ana yi ƙungiyar da a baya ake kira al-nusra front hts ita ce babbar kawar alka'ida a syria har zuwa shekarar 2017 lokacin da ta yanke alaka a hukumance da kungiyar ta'addancin ta duniya tun bayan kwace iko a birnin damascus shugaban hts ahmad al-shara wanda aka fi sani da sunansa abu muhammad al-julani ya ɗauki matsaya mai sassaucin ra'ayi inda ya alkawarin kafa ƙasar bisa haƙuri da zaman tare a tsakanin ƙabilu daban-daban na ƙasar da ƙungiyoyin addini. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yunwa a sudan ta da zuwa yankuna biyar kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu biyar nan da watan mayu kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoton yau talata yayin da bangarorin da ke faɗa da juna ke ci gaba da daƙil ayyukan jin kai da ake bukata don kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani. An tabbatar da yanayin matsanancin yunwa a Abu Shak al-Salam, sansanoni biyu na 'yan gudun hijira a cikin Alfashir, babban birnin arewacin dafur da aka yi wa ƙawanya, da kuma wasu yankuna biyu a kudancin Kordofan, a cewar kwamitin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular larabawa. Rarraba matakin abinci ko IPC kwamitin ya kuma gano cewa yunwar da aka fara gano a watan agusta tana ci gaba da wanzuwa a sansanin zanzam da na arewacin dafur kwamitin wanda ya tantance tare da tabbatar da binciken yunwa ya hasashen cewa yunwa za ta da zuwa wasu yankuna biyar a arewacin dafur umkada da melit da alfashir da tawisha da allait nan da watan mayu kwamitin ya bayyana wasu yankuna goma sha bakwai a faɗin ƙasar sudan da ke fuskanta barazanar yunwa daga ƙarshe shugabannin taliban a afghanistan sun gudanar da taruka a yau talata da wata tawaga daga makwabci ta pakistan lamarin da ke nuna da komawa irin wannan hulɗar bayan shafa tsawon shekara guda ana zargin ta'addanci Mohammed Sadiq sabon manzo na musamman na Pakistan kan harkokin Afghanistan ya jagoranci tawagar ƙasarsa a tattaunawar da suka yi a birnin Kabul da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan da ministan harkokin cikin gida sujadul haƙani da dai sauransu ofishin mutaki ya bayyana a cikin wata sanarwa bayan taro cewa tawagogin sun mayar da hankali ne kan inganta hulɗar diflomasiyya da kasuwanci da zirga-zirga tsakanin ƙasashen da ke da kuma iyaka kusan kilomita 2,600 Sarfilu Hashim Gumal kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni yayin da al'ummomi ke ci gaba da kokawa akan matsalar rashin tsaro a Najeriya. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda al'ummar Fulani ke shan tsangwama a wasu wurare na ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. a lokutan baya duk lokacin da aka samu rahoton kai hari ga wata al'umma mutane kan saukar da haushi ga kabilar fulani da ke zaune kusa da su saboda akasari su ne aka fi zargi da hannu ga harin ta'addanci sai dai daga baya abin ya soya zuwa kai wa fulani hari ko da ba a samu rahoton kai harin ta'addanci ba abin da ya sa al'ummar fulani ke ta kokawa akan wannan suka kashe mutum biyu ɗaya daga nan suka yi mishi yankan rago na biyu kuma sun tafi da shi sun ɗaure mai ido sun ce ba za su kashe shi nan ba sai sun gana mai arkane. kaɗan kenan daga cikin ƙorafe-ƙorafen da fulani ke yi akan yadda suke samun tsangwama daga waɗanda suka kira da suna 'yan sa kai su ma masu fafatukar kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan wannan batun kamar yadda jami'in gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ibrahim adamu tudun doki ke cewa mahi yawan wuraren da suke zuwa ba wai sansanin 'yan bindiga ba ne wato barayin masu kidnapping din sai dai sansanin makiyaya ne waɗanda kuma ba su ji son gani ba za a ga wurin akwai ƙananan yara tsofaffi da mata su ne suka yi horma su kashe na kashewa kuma wasu su tafi da su. Dr. Abakar Usman Riba fitaccen malamin addinin musulunci ne a jihar Sokoto wanda ya bayyana abin da ya gana ma irinsa irin wannan ta'addancin da ake yi wa kabilar Fulani. Na je asibiti na tarar da mace kwance an fara yankawa tana kwance asibiti bata san wanda ya zo a kanta ba na tarar da wanda an ka fashe makai na tarar da wanda aka yanko daga bayan wuyansa bai wuce sati biyu ba akwai wasu kusan mutum biyar da aka ɗauko daga wani kawai nan wajen shiuni aka kawo su nan a cikin udus idan ka kalle su so ɗaya ba ka shawar ka sake kallon su yadda yan sa kai suka auka musu a gidajensu rundunar yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta ce a can baya ta yi ta samun waɗannan matsalolin kuma yanzu haka ma rundunar ta karɓa buƙatar shugabannin ƙungiyar fulani ta allah domin su zauna a tattauna su gabatar da ƙorafe-ƙorafensu. su bangare kawana gaskiya yanzu asali a ga mu samu wani giant amma yanzu wani yadda alama sun rubutu muna oxycon amma dai mai gida bayan in ya dawo za kira su in sun zo insha Allah duk harkokin da mun kai insha Allah all get back duk kokarin da ni domin samun yan sa kai waɗanda fulani ke zargi suna cin zarafin su ya ci tura akan haka ne na tuntuɓi jami'an tsaron al'umma a ƙaramar hukumar mulkin gwadabawa malam hudu wanda ya bayyana cewa lalle tabbas akwai yan sa kai eh. waɗanda babu ba da another congressional gwamnati tunda yanzu haka mun ba muna yanzu haka ma horar su ma mu muka yi dan mu yan wani mai bincike akan lamuran rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya Dr. Murtala Ahmad Rufa'i ya ce tun farko sun yi ta ankarar da mahukunta akan yiwuwar samun irin wannan matsala mutane ne ake dauka 'yan kungiya ko kuma tsohuwar kungiyar nan ta 'yan sa kai su ake ɗauka a ba su horaswa a kuma ba su kaya da makaman aiki su yi aiki to abun da muke jawo hankali a kai shine akwai magana cewa duka ƙabilu da a yankin da duk za a ɗauki mutanen nan a tabbatar da sun samu shiga a jihar sokoto ƙananan hukumomin da wannan lamarin ya fi shafuwa sun hada da ilela gwadabawa silame da dangishuni kuma ko a jihar kebbi an samu irin wannan matsala lokacin da lakurawa suka kai hari a garin mera da ke karamar hukumar mulkin augi inda daga baya mutane suka saukar da haushi a kan fulani suka kashe wasu suka kona gidajensu da dama kuma hakan ya yi ta faruwa a wasu jihohin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin waɗanne irin darussa bukukuwan addini kamar na kirsimeti da sallah suke koya mana kafin nan mu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba to masu sauraron mu assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan bikin Christmas da mabiya addinin Krista ke gudanarwa a duk ranar 25 na watan Disambar kowace shekara. A nan ana bikin a lokacin tsananin sanyi sabanin yanayin zafi a Afirka. Kuma duk da cewa addinin Krista ya samo asali daga Turai. Sai dai ba kasafai jama'a suka damu da zuwa wuraren ibada a ranar ba. Haka zalika an fi mayar da hankali kan kayan zaki a yayin bikin sabanin yanda a nahiyar mu ta Afirka soyayyen nama da sauran nau'ukan abincin gargajiya aka fi ci a lokacin bikin. wani Shi yasa ga 'yan Afirka da ke rayuwa a sassan na Turai lokaci ne na kadaici. Totally different from Africa. Most of the families they celebrate quietly in their homes. Gaskiya ba a ma kamanta Kirsimeti na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikinsu cikin gidansu su kadai. There's this Christmas market, which really provides a real good recreational opportunity. Tunda babu yadda zan yi ina mai da hankali wajen sada zumunci inda muke haɗuwa da abokai muna cin kasuwar kirsimeti kullum mu je mu ci abinci muna hira ga kuma barasa ta gargajiya abin da ke burge ni da bikin a turai kenan. dai na ji sun ce wai suna yin christmas din ranar 24 so ya zuba mun dai irin abun mamaki da najeriya ne da yanzu kan ana shirye-shirye za a yi cincin yau doya nama a dafa su tumatir su waye to Bakuwar mu a cikin shirin na wannan makon alice dado uwar gidan jakadan najeriya a jamus wato dr yakubu a dado ta zauna da muryar amurka a yayin da take shirye-shiryen karban bakin da za su zo liyafar cin abincin da jakadan ya shirya albarkacin bikin na Christmas. Rana ne dai za mu bar gidanmu a bude yake ba ko wanda zai zo akwai abinci, akwai nama, akwai cincin yadda ake yi a Najeriya haka muke son mu yi shi. Don muna son Najeriya su suke nan ba son su misin Christmas da ake yi don muna son mu ɗaukar Christmas na Najeriya mu kawo shi. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. ana cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi a yayin da shirye-shiryen gudanar da bikin na christmas suka yi nisa madan alice wanda wannan shine karan farko da take bikin a jamus ta yi tsokaci a game da yadda suka shirya tarbar ranar ana shirye-shirye za a yi cincin yau doya nama a dafa su tumatir su waye a share gidanka ranar 24 don ranar 25 din rana ne da za a je church in aka je church an dawo sai mutane za su zo gida abokane da yanwane za a zo a visit ɗinka ka ba su abinci su ci ka ba su nama amma nan garin kuma na ji sun ce wai suna yin christmas ɗin ranar 24 so ya zuba mun dai irin abin mamaki Lokaci ne kamar yadda aka ji a farkon shirin da 'yan Afirka da ba su samu damar zuwa gida ba ke cike da kewa. My name is um, Grace Ruf Ngoisa. Uh, I'm a Cameroonian. During Christmas in Germany is totally different from Africa. Ni 'yar kamar ce. Gaskiya ba a ma kamanta Kirsimeti na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikinsu cikin gidansu su kadai. don ko ka fita za ka ga titi fayo ba kowa ga kuma sanyi na fitar hankali To a sakamakon hakan ne jakadan ya buɗe ƙofarsa ga duk 'yan Najeriya da ke sha'awar zuwa gidan don raya wannan ranar kamar yadda mai ɗakinsa ta shaida. Ranar Christmas muna son 'yan Najeriya da suke Frankfurt muna son kar su kewan gida muna son su zo ranar su zo su mu yi christmas tare da su so that in suka zo su san wai eh, akwai christmas na nigeria a nan frankfurt tsarin bikin Christmas a kasashenmu na Afirka sun ci gaba da jan hankulan turawa da dama kamar Herr Thomas Blauden da ke da burin zuwa Afirka don gane ma idanunsa yadda ake bikin. Ich würde eines Tages gerne Weihnachten in Afrika erleben, um die lebendigen Traditionen zu sehen. Ina da burin wata ranar na je na yi Kirsimeti a nahiyar Afirka don na ga yadda ake gudanar da bikin a can. Na jima ina jin labarin yadda ake shagalin daban da nan Jamus. Herzlichkeit der Menschen zu spüren und auf eine einzigartige Weise zu feiern. yi sallama madan alice ta yi kira ga 'yan najeriya da ke fadin turai a game da mahimmancin amfani da wannan ranar don ganin sun kare mutunci da maƙimar ƙasar a duk inda suka samu kansu yanzu tun da shike mun ce Christmas lokacin soyayya ne tsakanin mu da yanwane da abokane ina son su yi zaman lafiya da mutane don mun san Nigerians ko ina suke kowa ya san su da zaman lafiya kowa ya san su da kwazon aiki yadda sun bar gida sun zo nan bari hasken da suka zo daga Najeriya da shi ya nuna ko ina suke. like to appreciate every Nigerian living here in Frankfurt. This is an opportunity for us to spread the love of Christmas because it's a time of celebration. And I pray that as we're here, people will know us. They will see the love of Christ in us because we all know that Christ has come to stay. Christ is the reason why we're celebrating Christmas. Bari duk duniya gabaki daya su soyayyen da muke da shi a zuciyarmu. Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a gaida ramatu garba baba to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa waɗanne irin darussa bukukuwan addini kamar na kirsimeti da sallah suke koya mana kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. daga jihar Nasarawa. To, masha Allah, ya sunan malamin. Eh, muna jin ka alaikum salam to alhamdulillah alhamdulillah Allah bin godiya da farko kuna tare da garba sale ne likita rediyo daga nan karamar nan karamar hukumar domin jihar nasarawa to garba sale muna jin ka menene ra'ayinka alhamdulillah mm. To alhamdulillah bukukuwa irin wannan musamman na Kirsimeti da na sallah mu talakawa yakan haɗa kanmu kuma akan samu haɗa zumunta sannan yakan kawo dankon zumunci a kawo ziyarce-ziyarce akan yi wa ainihin 'yan uwa kyaututtuka da sauransu to amma wannan yanayin da muka zo a wannan lokaci gaskiya muna fata dai duk wannan bikin kirsimeti mu musulmi muna yi wa 'yan uwanmu fatan a yi wannan kirsimeti lafiya a gama lafiya kuma muna ba su haƙuri da yadda muka samu yanayin mu na matsin rayuwa kuma muna roƙon masu hali don allah da nabi a taimakawa marayu da mata waɗanda yake ga sunan barkatai babu abun yi kuma ba abin da za a ce abubuwa sun yi tsada da fatan masu hannu da shuni za su tallafawa al'umma. to mun gode garba sala daga jihar nasarawa waye akan layi. Eh, kuna tare da Bello Garba Dina wasu kuta a Najeriya daga nan jihar Kwara. To Bello. A irin musamman ma irin darussan da muka koyu ga ga bukukuwan sallah kuma da Kirsimati su babu abin da ya kai ga sada zumunta da kyautata ma juna da kuma sarƙoƙi da sauransu. Wannan shine irin darussan da muke koyo da kuma mutunta juna. wannan duka wannan bukukuwa na sallah da kirsimati suna koya muna haka kuma da taimaka ma juna da kuma kai ziyara da sauransu da duk abubuwa wanda ya kamata na sada zumunci a ci gaba da yi ne da fatar muna fatar Allah sa a yi wannan bikin kirsimati lahiya kuma a kare lahiya. to mun gode bello sokoto daga jihar kwara waye akan layi. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a jihar Nasarawa. To Bashir Tela muna jin ka. Alhamdulillah wannan bukukuwa da nake sineti muna fatan ayi yi lafiya gama lafiya kuma akwai darussa da dama wanda wannan bukukuwan yakan ah, koyar da mu musamman zirce-zirce da kuma shirin da yan uwa da kuma kyaututtuka duka waɗannan bukukuwa na kirsimeti da sallah ana samun shi kuma ana sake samun haɗin kai muna fatan a ah, duniya baki da za ci gaba da haɗa kai domin a zauna lafiya. To mun gode Bashir Tela daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi? Assalamu alaikum. Mm. Ah, alaikum salam. Ah, sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarba da jihar Sokoto. To rashid muna jin ka. To alhamdulillah dai gaskiya zai mace mu sallah a rikin su muna koyar da muna samun a arziki da jama'a. Ah, kala da zumunci da aka sayar da kuma abin da na ci gaba na wayar da al'umma da kuma sa nishaɗi na jin daɗin waɗannan ranaku mm. amma na fatan kuma Allah ya sa a yi waɗannan kuka lafiya kuma Allah ya guda mana wasu. To amin mun gode Abdulrashid daga jihar Sokoto yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaramma muna jinka. To waɗannan biki gaskiya biki ne mai matuƙar muhimmanci tunda yana koyar da mu haɗin kai ga eh, zamantakewar mu gaba ɗaya tunda Allah ne ya haɗa mu guri guda to dole ne mu nuna hakan gaba ɗaya kuma dole ne mu taimaka mu junanmu ah, abin da kake da shi dan uwanka ne ka bashi makwabcinka ne ka bashi bikin kirsimeti ne da na sallah ne da ma dukkanin wasu bukukuwa ga baki daya kada mai karfi ya rike ajiyun shi ya taimaka mu waɗanda suke neman gudunmuwa musamman a irin waɗannan lokuta da ake bukukuwa ga baki ɗaya na gode mun gode ibrahim alaramma daga jihar kaduna waye akan layi to kuna tare da abdukasko kasko na unguwar wadatatawa daga nan birnin doso to abdu kasko muna jinka to ra'ayina da zan bada da bisa ga wannan sallah da ake yi ta kirsimeti sai mu ci ubangiji allah ya sa a yi shagurgun lahiya kuma ina kira ga dukkan kirista da allah da su da yan uwansu musulmi a da yaushe su ci gaba da kasancewa tsintsiya sai musulmi su gudda su ci gaba da zumunci da allah ya zama mu tare mu da juna duk abin da za mu yi shi fi sabilillahi tsakani da Allah mu yi zumuncin mu musa da zumunci mu ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lahar tsakanin mu da su ya ba mu zaman lahar kasashen mu duniya ga baki daya to amin abdu kasko daga abdu kasko daga jihar doson mun gode waye akan layi To eh, lokaci da ya yi mana halinsa, to masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. sojojin isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indanusiya da ke arewacin gaza kuma da yawa daga cikin majinyata wasu daga cikinsu da kafa sun isa wani asibiti mai nisan kilomitoci a birnin gaza in ji ma'aikatar lafiya ta yankin a ranar talata asibitin indonesia na ɗaya daga cikin wasu ƙananan asibitocin da suka rage a gaza a gefen arewacinta wanda ke fuskantar matsin lamba na sojin isra'ila kusan watanni uku a yayin da kungiyar hairar tahir al-sham ke ƙara ƙarfafa iko a ƙasar siriya bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad da dama daga cikin al'ummar ƙasar siriya na fargabar tasirin ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi a cikin kungiyar. ƙungiyar sts da amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta zama mai mulkin ƙasar siriya bayan kifar da gwamnatin asar a ranar takwas ga watan disamba bayan farmakin da 'yan ya suka kwashe kwanaki goma sha ɗaya ana yi yunwa a sudan ta da zuwa yankuna biyar kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu biyar nan da watan mayu kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoton yau talata yayin da bangarorin da ke faɗa da juna ke ci gaba da daƙile ayyukan jin kai da ake bukata don kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani an tabbatar da yanayin matsanancin yunwa a abu shak al-salam sansanoni biyu na 'yan gudun hijira a cikin alfashir babban birnin arewacin dafur da aka yi wa ƙawanya da kuma wasu yankuna biyu a kudancin kordofan a cewar kwamitin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular larabawa daga ƙarshe shugabannin taliban a afghanistan sun gudanar da taruka a yau talata da wata tawaga daga makwabciyar ta pakistan lamarin da ke nuni da komawa irin wannan hulɗar bayan shafa tsawon shekara guda ana zargin ta'addanci. Mohammed Sadiq sabon manzo na musamman na pakistan kan harkokin afghanistan ya jagoranci tawagar ƙasarsa a tattaunawar da suka yi a birnin kabul da ministan harkokin wajen taliban amir khan muttaki to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leathers da ma injiniyan mu na yanzu carl stalin Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka nake fatan masu bukukuwan Kirsimeti za su yi lafiya. Jama'a, salamu alaikum.